وغير الحق وظنوا أنه إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنا ويوم القيامة هم من المكروهين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت فاويا في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 فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله لا مدورة كان رسمنا تفسير القرآن بجرمة في سورة الأعراف فرسمنا جيا من بانك رشان ما آية يتدريد أرضين لكم حكير النبي موسى عليه الصلاة والسلام zuwa abin ƙarfi, wa'adi da Allah ya ba wa annabi Musa alaihi salatu wassalam na kwana arba'in an ba shi kwana talatin aka ƙara mishi kwana goma da ni ya zai karɓi attaura mun yi bayanin taura littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi Musa alaihi salatu wassalam wadda annabawan bani isra'il da yawa sun yi aiki da kusan bayan alƙur'ani ba wani littafi mai ƙarfi da allah ya ba ma wani daga cikin manzanni kamar littafin a taura da aka ba wa annabawa allah ya kira shi shari'a haske ga bani isra'il wa atayna musa kitaba وجعلناه Allah لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا kuma wurare da yawa idan aka ambaci alkur'ani to za ka ga kai kuma allah ya ambaci a taura ta annabi musa alaihi salatu wassalam to annabi musa ya isa zuwa ga wa'adi da allah subhanahu wata ta'ala ya bashi ya yi magana kai tsaye da allah شيء والمعنى وكلم الله موسى تكليما الله يعني ما وكذا الذي يتكلم في باب شرعه ده فأنوي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي قول ولا إهجاب أو يرسل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء يوقد أبنا أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي علي حكيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا التي بزي تقي يوا ما وني متون يي مغانا ده الله an yi kallima Allah Allah ya yi magana da shi ga illa wahaya sai ne ta hanyar wahayi ko ilhama shi ne Allah ya kintsa wa bawa abin da kamar yadda aka kintsa wa mahaifiyar annabi Musa cewa in ta haife shi ta sa shi a akwati ta sa shi a kogi har ya isa gidan fir'auna to wannan ilhama Allah ya mata to Allah bayi magana da bawa kai tsaye sai dai ta hanyar ilhama a wahayan illa wahayar aw min a hijab ko kuma yi magana da shi kai tsaye amma a bayan sharaki kamar yadda yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka kuma yi da annabi Musa yursila rasulan ko kuma ya aika mishi wani manzo ma'ana a aiko mala'ika yadda ake aiko mala'ika jibril wa yuhi bi ibnihi ma yasha ya mishi wahayi gurgudan abin da Allah ya gada mu ya mishi jama'a mun fahimta to Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa ya samu shauki na magana da ya yi da Allah sai ce Allah na so ka ka bani dama أرني أنظر إليك shi ba za iya yanayin da Allah zai ta da mummuni ranar alkiyama da zubin da za a musu to Allah zai ba su dama su da Allah wujuhun yawon ibin ila na nazira Allah ya sa muna da rabon ganin su ya muna da rabon ganin su yanzu annabi Musa alaihi salatu wassalam ya farfado da su ne wanda yake to ga nasihu da wa'azuzzuka da shi ma annabi Musa Allah ya mishi to sai Allah ya ce mishi قال يا موسى إن وقيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين قال يا موسى الله يتمشي يا موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي يتي نازا بيك أكم متعينك نازا بيك أكم بنو إسرائيل نازا بيك أزامنك باكي halin nasu akan mutane igirisa rafi da manzanci ba kai kaɗai ba ne bani isra'il ba kai kaɗai ba ne ka ba kai kaɗai ba ne mutu allah ya ka tuna yadda na zaɓi ka karanta ta a kan mutane birsala fi na ce kai ne wanzu akwai abin tunawa ko ba wani kalami ya ce musa ka tuna kai ne kaɗai mazaɓa ne magana da kai kai ba kai kaɗai ba ne a duniya ba kai kaɗai ba ne mutumin kirki ba kai kaɗai ba ne ka cancanta allah ke zaɓen ka bi risalati wa bi kalami shi yasa duk wanda zai dinga tuna ni'ima da Allah ya mishi ni'ima da Allah ya mishi wallahi yana da halar rubutu da wajen wannan kaga wannan ofis da kake zaune a cikin watakil a familin kai ne ka taɓa kai wannan matakin. watakil kana da yanayi basu kai watakil kana da dokan kana da kawai yayin mahaifiyar da kannin mahaifiyarka amma wannan mataki na matsayin kai ka taɓa kaiwa a tsakaninsu ya kamata ka kula da su ko bai kasance to wani saboda yana da matsayi dan uwansa ne na dare in yi mishi da bidiyo to babu ruwa na da kar ka sake ganin ka kan da to za ka ce mutum kar ka kar ka sake ganin sa a inda kar ka kar ka sake ganin sa a inda kake ba dan kana da matsayi ba in baka da matsayi kai ka ce kar ka sake ganin sa dukkan dubi alkur'ani duk inda Allah ya zo mana waɗanda ya tunatar da mu ni'imomi da ya mana in nistafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami na zaɓe ka akan mutane da manzanci na da kuma magana ta kai ne manzonsu kuma kai ne nake magana da kai kai ne maimakon a ce an ko da mala'ika ake yi gaya mashi shi ai Allah kai tsaye ke gaya ma annabi Musa a yi kaza ko kaza ko kuma ka a yi kaza akwai aya cikin fakus ma a taituka Allah ya ce ka rike abin da na baka nan hannu bibbiyu na attaura wa kun mina shakirin kuma ka zanta cikin masu gobe ka zanta cikin masu gobe mafi girman zaɓi da Allah zai ma bawa shi ne zaɓi shi ka hidimar addini domin mafi kimar abu abun Allah addini إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وانت مسلم في الدين من الله to a ce a hidimar addininsa Allah ya zaɓe ka to ya ma goma ta arziki duk abin da za a zaɓi mutum a rayuwa na ɗaukaka da daraja da kima bai kai a ce a hidimar addini Allah ya zaɓe shi domin babu abin da yake da kimar addini na wajen Allah to shi ta Allah ke to a rike da kyau kuma a yi don Allah a yi don neman yardar Allah duk waɗanda Allah ya zaɓe su duk wadda Allah ya nuna in dai ne to da ka samu ya zaɓe shi ne a hidimar addini suka ce idan aratta an ta'arifa makamaka inda lafan zurfi ma akamaka in kana so ka gane matsayin ka abun Allah to ka dubi wani position Allah ya zaka kamar mutum ne kana tafiya akan abin hawan ka sai aka nuna mai ma'aikacin gwamnati ne amma aikinsa shi hanya yake sharewa sai aka ce kaga mutumin da yake sharan hanyar nan yana da matsayi makusanci ne na shugaban kasa ko gwamna ai abin zai so ne ba inda yana da wannan matsayin ai ya kamata aikinsa ya wuce idan mutum na da matsayi a gun Allah to Allah sai ya bashi wani position a cikin addinin sai a ce wani ladan ne ko a ce wani liman ne ko a ce alkur'ani yake karantaswa ko a ce aikin alkairi kaza yake yi jama'a muna fahimta to Allah sai ya ba shi matsayi a hidimar addinin to amma wani yadda za ka je ofis ka yi aiki a baka albashi wani kuma sana'a da take da yake bayarwa in za a shiga club idan za a shiga gidan gala shi tike da yake bayarwa shi yake tantance wanda ya biya da wanda bai biya Allah ya mana zaka ji Allah yana cewa inna Allah hastafa adama wa nuha hastafa adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin Allah yace inna Allah hastafa adama Allah ya zabi annabi adam wa nuha da annabi nuhu wa ala ibrahim da iyalan annabi ibrahim wa ala imran da iyalan imrana alal alamin akan talibai kaga da yazo sai ce inna Allah hasafa adama allah ya zaɓi adamu kudi ko mulki ya bashi wa nuhan kuma ya zaɓi annabi nuhu annabi nuhu mai mulki ne annabi nuhu mai kuɗi ne to amma in ya zo zaɓen sai ya sa shi shi ne lamba ɗaya a wajen fara da'awa annabi nuhu shi ne farkon manzo a bayan kasa to da Allah ya zo ya girmama shi sai ya sa shi a wannan wa ali ibrahim da iyalan gidan annabi ibrahim wa ali imran da iyalan imrana nana maryama tana daga cikin iyalan imrana shine sai allah ita ma yake wa isqalatil malaikatu ya maryam malaikatu ya maryam inna allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisaa العالمين وإذ قالت الملائكة ملائكة يسي ولا مريم إن الله اصطفاك الله يا ذاتيك سنة مريم كنت تتكوى أدريسو أجيني addini wannan kiyaye sallah a lokaci ana kiran sallah ka tashi wallahi zaɓin Allah wani wallahi ya ga kowa kusa da masallaci amma ba za kira sallah ka tashi inna allaha tsafaki wa tsaraki wa tsafaki ala nisa'i alamin Allah ya zaɓi ya tsarkake ki ya fifita ki akan matan zamani ki baki daya to fifita wa ai ba gwalagwalai ya bata da sauran mata ba jama'a muna fahimta to aji ɗaya na zaɓe a fifita ka shi Allah ya maka arzikin addini wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsahu ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin wa man yarghabu an millati ibrahim Allah yake ba wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim shine tauhidi illa man na nafsa Allah wa laqad safainahu fi duniya. Allah ke mun zaɓi annabi Ibrahim tun a duniya to zaben da aka ma annabi Ibrahim mulki ko kudi aka bashi in dai zaɓi ne na gartaccen zaɓi ne to zaɓi ne na alakar ka da Allah in Allah na son ka sai ya zabe ka ya kulla alaƙa da kai واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المتقين عندنا لمن المصطفين الاخيار الله يكي واذكر عبادنا كتنا بين ibrahima ibrahima annabi ibrahim wa ishaqa da annabi Isa wa yaquba da annabi yaquba ulil aidi wal absar Allah yace masu naci wajen bauta ma Allah kuma suna da basira da wayewa inna akhlasnahum bi khalisatin Allah yace mun keɓance su da wata ɗabi'a zikirar da Allah ta ne tana da gira wa innahum indana laminal mustafainan akhyar Allah ya ce kuma a wajen mu suna daga cikin zababbu nagartattu to duka waɗannan wani mukami aka ba su a duniya zaɓi in Allah na so ya zaɓe ka sai kulla alaka tsakanin ka da shi ka zan mai addini ka zan mai tsoron Allah ka zan mai biyayya wa Allah to ba abin da za a maka na arziki kamar wannan alaƙa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke thumma awratna الكتاب الذي نطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بكم بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الله يسي ثم أورثنا الكتاب الذين استقينا من عبادنا sannan sai muka gadar da wannan littafi na alkur'ani Allah ya ce ga waɗanda muka zaɓa daga cikin a Allah ya ce yadda ka haddace alkur'ani na arama wani kundin tsarin mulkin najeriya ya haddace kuma bai haddace ko sabbi hikmar duka ta'ala ba duk wata aya a kundin mulkin kasa duk wata aya inda ta kur'a ya haddace zai gaya ma section zai gaya ma sakin layi zai gaya ma komai amma da ko izu ɗaya na qur'ani bai haddace ba wanda ya haddace qur'ani zaɓi ne ko ba zaɓi ne shi yasa in kana so ka yi bala in ka haddace wannan kundin tsarin mulkin kaga ai kana da basira to kai kokari kuma ka zo ka haddace qur'ani saboda ai balance ko ce sun ma'auratun alkitabar labinar tsafaina min ibadina sai muka gadar da wannan littafi na alkur'ani ma waɗanda muka zaɓa daga cikin bayin yanzu ai mun fahimci zaɓi ko to idan allah ya maka ni'ima na addini karka ka ɗaga ido ka kalli wani wani abu da allah ya bashi wai ka ji yana da ya riƙe na shi amma abinda Allah ya baka na addini shi ne mafi alkhairi akan abinda Allah zai baka akan sayyidina umar yana cewa kunna azilla fa azzana lahu bil islam yace da mu ba komai bane muna kaskanci Allah sai ya daga darajar mu da musulunci sai ya ce fa iza ta gaina izza bi ghairi islam adallana Allah mutakar muka ce za mu nemi ci gaba za mu nemi izza da daukaka da daraja ba da musulunci bai ce Allah bai fasalta da jama'a mun fahimta Allah ya ya musulunci in nistafaituka ala nasi bi risalati yace na zaɓe ka akan mutane da manzanci na na zaɓe ka kai ne manzo a cikin banin isra'il wa bi kalami da magana kowa in Allah zai yi magana da shi zai turo mala'ika ya ce a gaya da shi kai in zai yi magana da kai sai yi magana da kai kai tsaye zaɓi ne ko ba zaɓi fakus ma a kai suka to karki abin da muka baka da kyau shi yasa in kowa zai zama mutumin banza bai kamata mai addini ko malami zama mutumin banza in kowa zai yi wasa da addini in kowa zai yi wasa da littafin Allah da sunnar manzon Allah to bai kamata ɗalibin ilimi ko malami shi wasa da addini Allah ke fa kusman a kai ka riƙe abin da muka baka wa kun yana shafi kuma ka zama daga cikin masu godiya ba Allah to sai Allah ya ce mishi وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين الله يسوع وكتبنا له في الألواح سيمك ربوتا مأن annabi musa a cikin allunan taura min kulli shay'in mau'izatan wa'azi a kan komai da Allah ya tashi ba annabi musa a taura Allah ta sai muka rubuta ma annabi musa wa'azi a kan komai duk abin da rayuwar dan adam take bukata Allah ce mun rubuta ma annabi musa a cikin wa tafsilan li kulli shay'in mun yi mishi bayani kuma daki daki filla filla akan hukuncin komai Allah ya mun sa shi a cikin yadda ya taho da allunan a taura don allunan aka bashi Allah ce to mun rubuta ma annabi Musa komai Allah sai yake fa kusa bi kuwa ku rike littafin da taura da kyau littafin attaura da kyau wa amur qaumaka kuma ka umurci mutanenka ya aku bi ahsani ha su yi riko da mafi kyan abin da ke cikin attaura domin galibi hukunce hukuncen sukan zo akwai mai kyau akwai mafi kyau وإن عاقبتم فعاقبوا fa aqibu bi mithli ma aqibtum bihi wa la in sabartum lahu wa in aqabatum Allah yace idan kun zo daukan fansa wani ne ya maka ba daidai ba ya taka ka ya fasa ma kai ya Allah yace fa aqibu bi muslima uqibatum bi Allah yace an baka dama karama gurgudan abin da ya maka sai ce wa in sabartum amma inda za ku yi hakuri na huwa khairul sabirin shi ya kaga in karama hasan in kai hakuri a hasan Allah ya ku yi riko bi a hasan idan mutum ya maka leburanci ya gama sallama kun yi ciniki dama kudin sallaman da dubu ashirin sai ka bashi dubu ashirin ka yi hasara in ka tsara mai biyar a hasara Allah ka to riƙe a hasara haka ne saboda ka zo kuɗin cefane dama kana ba da dubu uku ne to sai ka bata dubu uku da ɗari biyar ka ce ɗari biyar ɗin kuma ta kashe kaga kayi aiki da ahasar fa kun ha bi kowa ka riƙe a taura da kyau wa amurkau maka yi akudu bi a hasaniha ka kuma umarci mutanenka su yi riko da mafi kyau na abin da ke cikin a taura sa'urikum dara da sasakin Allah ke da sannu zan nuna muku gidajen sa yadda suka bijire suka kafince da yadda aka yi waka-waka da su Allah ke zan nuna waɗansu malamai suka ce sa'urikum dara da sasakin zan nuna muku makomarsu a ranar lafiya idan kun bi kun bi maka in kun ibi kun ibi maka shi Allah ka ka'ida sa ke ko zagin sa kake yi yace kirgawa da ne sau nawa ka zage shi amma dai da ku hada saboda ka wanda ya ga dama ya rike tasbihi wanda ya ga dama ya rike gem kowa abin da ya shi za a rubuta shi za ka yi gem ne a rubuta ma ka yi tasbihi za ka yi tasbihi ne a rubuta ma ka yi gem duk abin da ka zaɓa kullum ya amalu a shi duk hanyar da ka kaga za ka bi Allah ke ga kada wani iya sana'arsa malam mamaka iya sana'arsa a rayuwa ta ne ya rafi wannan yanki a jirgin ya rafi wannan yanki a jirgin ya rafi wannan yanki cire mai kuɗi aljihun wani iya sana'arsa ya faki mutane yana sa kan kayan su wata sana'a ta yi karuwanci a bata in ta ɗinka zallu da kuɗin karuwanci in ta sayi gida da kuɗin karuwanci duk abin da za ka yi da kuɗin karuwanci wani kuma da kuɗin ya yi dako a bashi ya yi ke fa ya yi dako a bashi ya ɗinka ma yaran ta kayan sallah ya yi dako a bashi ya je ya saya ma 'ya'yansa to sai Allah ya ce sa'afsarifu ana aya آتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الله يكي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حد الله يكي كما تسمى حوتك da waɗanda suke girman kai da kama karya a bayan ƙasa daga fahimtar da daga ko da ahalari kasan shi allah idan alaƙar ku ta yanke da shi to abu na farko da yake maka sai ya datse wata hanyar da za ka yi alaƙa da shi idan alaƙar ku ta yi kyau to duk hanyar da za ka isa zuwa ga Allah za ka samu yardan Allah sai ta buɗa shi ya sa wani marasa gir yadda ta ɗauki sallar azhar wallahi ta kai ke kiyamu ya fi sama da shekara ashirin ba ta taɓa sun shi wani kuma duk dare zai kai sha biyun dare sama da sha biyun dare yana latsa wayar amma wannan ya fi shekara biyar bai da kasar shi ya dare yana daga cikin alamar da za ka gane kun bata da Allah shi ne ka fara nauyin jiki wajen ta'a da Allah irin sallah kana ji ana kira haka dai kana laluwai laluwai da kyar za ka samu raka kaɗa biyu ko da to kai sauri ka koma ka tuba kai ta kuka ya yi ta kuri ya bar ka kasance za ka iya rike waya kai awa guda da wayar a hannunka amma in ka ɗauki ƙur'ani ka ɗan kai shafi biyu jikin ka ya yi to wani ya sanar da kai cewa alaƙar ku da shi ta fara da idan abin kuma ya fara ci gaba ya zama chronic to alaka da shi ma haushi ko ka ga mutum zai wuce sai ba haushi ina gaya maka da yawa irin a yi wa'azi a yi kaza a yi kaza a kodin da bata musu rai ba sa so to idan ka kai matakin karshe na rashin rabo kuma sai ya nisan takama da inda za ka ji wa'azi nan bayan gari da kake ganin bayan gari wani sai wata uku a bayan gari da fito daga cikin ungo yana duk inda zai girma zai kiliya ne da karo in zai kiliya zai kiliya da dilan wuri in zai kiliya haka ne iya abokan da zai dinga kiliya da su daga mai sai da wuri sai mai sai da kwaya sai mai sai da suka zai karo haka shi ke rayuwa a cikin su Allah ka shirya da mutane to idan alakar bawa da Allah ta yi kyau sai ka ga alakarsa da duk abin da zai kusantar da bawa zuwa ga Allah ya da shi Allah ya ce sa'asrifu an ayati zan bauɗar gabarin ayoyina zan ture su gabarin ayoyina allazina yatakabbaruna ta ardi wadda suke girman kai a bayan kasa da gerin haƙƙi ba da aiki ba an tambayi magana wani ne girman kai sa riga mai kyau ko takalmi mai kyau ko sutura mai kyau batsar haƙƙi wa kan bin na da ke girman kai shi ne ƙin gaskiya da kallon banza wa mutane a biya ma gaskiya ka san gaskiyar gaskiyar nan ko matar ta za ta iya biya abinda ta faɗan gaskiya gaskiya shi ke nan ta karɓa gaskiya an ka ne biya ma gaskiya gaskiya to wani duk abin da zai yi a duniya in je ɗansa ne bai sai zo gaya mishi baba abu kaza shi dai sa da babansa kawai ya ce mishi sai yi ka kaza ko kuma kar kai kaza amma shi bai isa ya gaya ma uban ba kuma duk munanan halayen ka ka sun fi kusa da su gano ka in kai makaryaci ne ka sun san baba makaryaci ne domin ai suna jin hirar da kake da bakinka Thank you. to wani koma ta saba ta ta mai gaskiya Allah ya ce to za mu kautar da su daga ayoyinmu daga fahimtar ayoyinmu allazi ne ya takabbaru da fil ardi bigairin haqqi wanda suke girman kai a bayan ƙasa, babu dalili da kuma rena mutane da kuma rena mutane don ka mutum wani abu shi ke iya da dalilin yadda muka yi ta bayan da shi ke nan wannan zai saka wala kan tashi annabi ce wannan shi ne da wani Allah ya za mu bautar da su za mu kautar da su daga ayoyin karanta su fahimtar su daukan izina daga gare su Allah ya ce wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha inda da su ga duk ayoyin Allah ke ba da su imani duk yadda zai ga ayar Allah duk yadda za su ga ayar Allah duk yadda za a yi bayani akan ayoyin Allah la yu'minu bi Allah ke wada su yi bayani wa in yarau sabilar rushdi la yattakibuhu sabila Allah ta idan sun ga hanyar shari'a ba za su taɓa rikanta a matsayin hanya duk hanya ta shari'a ba ta gudu duk hanya ta shari'a ba ta gudu ga shi ina jin shekara biyu ne ko shekara uku ne muka buɗe makarantar alkur'ani ta manya dottawa da sauransu ganar makarantar a addan wadawa har farfesoci akwai yanzu kusan sun doshi izu ashirin na alkur'ani an yi nasara ko ba an yi nasara to duk irin wannan su da zai burge su سبيل الرشد لا يتخذون سبيلا ana مسابقة na القرآن أن jihar ko yar jihar su ko local government din su suka zo na ɗaya. shi gwanda tun su na kwallo ta ce ya fi mishi akan nasarar yan garin su akan haka ne kuma duk ɗan kwallon da suke ƙasashen duniya ya rike sunayensu amma bai san makaranta alƙur'anin garin su saboda ba sabgar ta bane kuma ba ta dame shi ba wa in yaran sabila rushdi la duhu sabila in yaga hanyar shari'a baya rikanta a matsayin hanya wa in ya rausa bilal gayyi amma in ya ga hanyar halaka ya tafi da sabila ta sai ya rike ta shi yasa na ɗaya daga cikin abinda da za ka nace wajen roƙon Allah shine ya nuna maka gaskiya a gaskiya ya baka ikon ne wannan addu'a da ake ce Allahumma Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba ba karamar addu'a ce Allah ya nuna ma gaskiya a gaskiyarta kuma ya baka ikon idan ƙarya ce ya bayyanar maka da ita a ƙaryar kuma ya baka ikon ƙaurace mata wani gaskiyar amma shi yana kallon ta bai bai wani kuma barnan ne amma yana kallon barnan kuma shi ne kaga ai rayuwa ta taɓewa ta sauka wa in yaran sabila rusul la yattakhidhu sabila idan sun ga hanyar shari'a ba za su rike ta a matsayin hanya wa in yaran sabila gayi in kuma sun ga hanyar bata yattakhidhu sabila sai su rike ta duk abubuwan nan da kaga ake yi barna da yawa barna da yawa wani dukiyarsa yake sa ya ɗauki ɗawainiyar barna dukiyarsa zai tsara duk wani fasadi da sauransu shi zai ɗauki nauyi wani kuma dila ne na wuri shi ya san inda zai kurɗa wiwin da za a shigo da shi garinsu mahaifarsa shi yake shigo da wiwi yara su sha su yi tambayi su yi daba su yi da su yi tsara suka a sha kwaya a yi komai wannan kwaya da kake gani wani shine dilan kwayan a garin su mahaifarsa a garin a nan aka aiki uwarsa da uwansa, amma shi yake shigo da kwaya gari wanda ya kamata ya zage dantse sai inda karfinsa ya kare saboda kar a shigo da wannan abun garin su to shi ke shigo da shi garin duk inda barna take duk inda barna take duk inda barna take to shi yana tare da ita duk inda za a karfafe ta kuma a nan za a karfafe ta tare da shi Allah yake zalika bi annakum kazzabu bi ayati Allah yake haka ya faru da su saboda sun karyata ayoyin wa kanu anha gafilin suka zarrafkannu akan ayoyin ba su ba su ba ruwan su da su ba ruwan su da su ba su san ana yi ba ba su san ana yi wallazi na kazzabu bi ayatin Allah ya ce waɗanda suka ƙaryata ayoyin wa liqa'il akhirati suka ƙaryata haduwa da lahira sun ƙaryata ayoyi sun ƙaryata ranar alƙiyama habisat a'maluhum Allah ya ce ayyukan su ya ɓaci hal yuzawna illa ma kanu ya'malun ya ce ba abin da za saka musu da shi ne abin da suka yi ba kuma don a je lahira a baka ba saboda ka ba za kuma ka ce in ka je lahira a baka wani alkhairi ba inda ka yi imani ka yi aiki mai kyau to ka yi aikin da za ka samu sakamako to ayoyin da aka yi bayanin lahiran ka karyata ita lahiran ka karyata ka ga in ka je lahira sai a ba sakamako da abin da ka aikata Allah ya samu dace Allah ya ce واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشركوا ولا تجعلني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين تو النبي موسى عليه الصلاة والسلام yana miƙati mun ji irin wa'azuzzuka da Allah ke mishi tunatar da shi ni'imomin da ya mishi na zaɓensa a matsayin manzo to baya kuma ta warware bayan ta bayan tafiyar annabi musa ba ya bar ɗan annabi harun ba yake ya kula da su ya tsaya a kan su to akwai wani shaitani da ake ce mu sami wani ɗan duniya da ya ga annabi musa bayan sai kera musu wani mutum mutumin dan marayu sai ce musu hara ilahu ko wa ilahu musa wannan shi ne allon ku shi ne allon mu kawai sai suka fi kuku da bautar annabi musa ya fi karɓo a tsawon mutanen kuma sun koma bautar dan marayu eh annabi ya kace rahim Allah shi yasa lokacin da aka ba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam salloli na hamsin ai ya zo zai wuce annabi Musa annabi Musa ya ce mishi salloli Musa na ya ce mishi ya ce in ba ka sha tsara ya ce ya ce ka kuma ka roƙi Allah ya rage maka ina da da'awa experience eh, ya ce na san wuta ya ce ina da gogewa a kamfanin israel ya ce ka ce a za ka ce ne ku yi ta artabu da mutane ya koma a karni ya dawo ya yace shi manzo Allah ka koma a ba su gina wannan shawarar ta yi aiki ko ba yi ba eh, karshe da aka rage aka rage aka rage suka dawo biyar Allah ya ce ku je ku yi biyar in zan dinga ba da ladan hamsin kowace sallah da kaga mun yi guda daya Allah na ba da ladan goma su ba da mutum a su ba goma za a ba a zahar goma la'asar goma Allah ya ce ai ba zan bayar kuma in rage ba in na rage sallah ba zan rage da ba al-karimu ke annabi musa yana can shi kenan kawai salim sai ya kera musu wannan dan maraki kawai sai su kawo wannan dan maraki ai shi ne a suratul baha yana isa miƙaci bayan Allah ya bashi abin da ya bashi sai ta mishi wa ma a ajalaka an kawmika ya Musa a ajalaka an kawmika ya Musa qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahum samiri inna qawmaka eh. min بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي هذا الله يكفي ما أعجلك عن قومك يا موسى لمن dama akwai mutanen da annabi musu su ne zaɓa su شركيا shirkiya yace yaya ka bar mutanen ka Musa kada sai ce hum ulai ala asari yadda Allah suma suna cike wa ajiltu ilayka rabbi tarda Allah na yi sauri ne saboda shauƙi in yi magana da kai saboda kai da da ni Allah kana sai ce fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika ai mun jarrabe mutane ka da wata jarrabawa kuma a bayan ka wa adallahum mustami mutane ya batar da su ya batar da su mutanen ka sun koma bautan gunki <laughs> eh, shi yasa mai da'awa kissar annabi Musa da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa suna ba shi cikakkiyar gogewa harka ce ta dole sai da eh, dole sai da فرجع a سا الى قومه ka zuba na asuba annabi musa kawai sai ya ɗauki allunan a taurarsa sai ya gida a cikin fushi da yana zuwa ya sami ustazan sauran su a cikin ɗan mariki kawai a kada ya kawo ya ce akwai mutane Allah ya idu kuma rabu kuma adana yanzu ubangiji bai muku alƙawarin mai yanzu ubangiji bai muku goma ta ya ce yanzu na je na karɓo a saura mu samu littafin da za mu tsaya a kan kafan mu ku dawo bautar nan maraki alam ya idu kuma rabu kuma wa'adar hasana a fafala alaikum al'ahad ko jiran na wani ya muku an arattum an ya hilla alaikum gazabun min rabbi rabbikum ko so kuke fushin Allah ya sauka a kan ku fa akanaftum mawqibi kuka saba ma alƙawarin ya musu magana ya musu magana sai ya wuce kuma gun annabi harun kala ya harunu ma mana aka idra aitahum ballu Allah ta tabi ka idra aitahum ballu Allah ta tabi afa asaita amri kala ya bana umma kala ya bana ta'kul bi lihiyati wala bi ra'si ta'kul bi lihiyati wala bi ra'si inni kashitu an taqula farraqta bayna bani An wa lam tarqum taqula farraqta bayna bani israil Yana zuwa تر ينا Annabi Harun ya rike gashin kansa da بجيبه ya harun ma mana aka iza domin ainihin shine mataimakinsa shi ya bar mishi mutane ma mana aka idar aikahun barru me yasa lokacin da kaga sun bata an fara bautan gunki Allah ta tabi ani baka dini ba afa ta amrika ta umarni na ba na ce wa asli wala ta tabi sabilan muslimin ba kana ya bulu annabi ya rubuta ya cikin umma la ta akuz bi niyyati wala bi ra's kai hakuri ka take mun gimu da gashi shi kashitu an takuna farrasta da bani isra'il shi ma yayi bayanin uzurorinsa annabi su sai wuce kan sani kala fa ma kabuka ya sami kala fa ma kabuka ya sami kala fa kurutu bi ma nasiru bihi fa qababtu qababatan min asari rasul fa nababtu ha wa kadhalika sawwalat li sawwalat li nafsi to haka fa annabi musulmi yayi kan wannan yayi kan waɗannan duk wanda ya gani wani dan dattijo ne kin kai kana kallon waɗannan suna wannan abun yace to gashi kaza kaza gashi nan annabi za mu karanta annabi har lalle Allah da suka kusa suka shi bukun duniya ba da jama'a mun yi واتخذ قوم موسى من بعده من قليهم اجلا جسدا له كوار الله يتي متانن النبي موسى bayan tafiyan sa miƙati sai suka riki wani dan maraki mai gangan jiki daga kayan adonsu lahu kuwa wanda yakan yi wani gurnani suka ce idan iska ya kuro ta duburarsa ya fita bakinsa sai ya yi wannan kurudin ko ya ƙara ƙaran dan ce to kun ga Allah yake alam yarau annahu la yukallimuhum rasulun ba ya musu magana wa hadihin yahdihim sabila ya shirye da su wata ai duk wanda ya kai a bauta mishi to akwai rukunin da ya kamata a lissafin kai yake abinda baya magana ba zai iya shiryar da ku ba in wata matsala ta taso ba ce ku ga makita ba ga abin da za a yi ga yadda za ku kula da 'ya'yanku ga yadda za ku kula da al'amuranku ba ya yi kuma ku rike shi abin bauta ittakabuhu wa kanu zalimin Allah ke sun rike shi sai suka zama azzalumai wannan ma su kida fi aidihi lokacin da suka yi nadama mai tsanani akan abin da suka aikata wa ra'au annahum qabbalu suka tabbatar cewa abin da suka yi sun bata kalu sai suka ce la illam yarhamna rabbuna har idan ubangijin mu bai ji kanmu ba wa yaghfir lana bai gafarta mana ba lanakunanna minal kafirin suka ce za mu zama da cikin asara to ina mun ji wannan episode din mu to za a dawo yau wannan bayan annabi musa ya dawo ya musu fada ya musu wa'azi shine walamma masu kika fi aidi suka yi nadi'a wa ra'au annahu yuqabbalu suka tabbatar abin da suke sun mata aka da kalu sai suka ce in lam yarhamna rabbuna idan ubangiji mu bai jikan mu ba wa yaghfir lana bi gafarta mana ba daga kunan da min al-kafirin za mu zama daga cikin asara wa lamma raja'a Musa ila qaumihi lokacin da annabi Musa ya dawo zuwa ga mutanensa gabana asifan yana cike da bakin ciki da bacin rai kana sai ya ce bi isa ma kalaftumuni min ba'di kir da abin da kuka mai baya na bayan tafiya ce kir da abin da kuka aiwatar bayan bani nan a ajiltum amna rabbikum kuna masu gaggauto da al'amarin ubangijin ku ne ma'ana kuna ganin nayi jinkiri ne na zuwa da sakon ubangiji wa alƙal alwa sai dauki allon a tauran sai wa wa akaza bi ra'ati A anan ne annabi sallallahu alaihi kan yake cewa zai karkabaru kalmu ayata lokacin da tun yana miƙati Allah ya ce mishi sun bata ba haka Allah ya musu ba fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiru ai tun akan dutsen urfinin Allah ya gaya mishi Samir ya batar da mutanenka to amma da yana rike da Allah a tauran yana zuwa da ya gansu a jikin gunkin dan marakin nan sai ya fice Allah da tauran sahabbai suka ce to manzo Allah bayan Allah ya gaya musu annabi ya ce ai gani na hakuri shi ne laifin kabaru kalmu ayana ba hausa ma ta ce ta ba gani ya kori idan ana neman shaida aka ce kai yace na ji kai bai ce na gani ya ce to kai da ka gani zo <laughs> eh, suka ce ai duk naman da aka tafasa ko aka soya ko aka dafa labarin ta yi wadda aka gasa shi ya bikin kirki <laughs> su waɗancan kai shamaki tsakaninsu da tukunya wa alkal alwa Allah yace sai ya zubar da allon wa aka da ra'ati a kai sai ya kama gashin kan dan uwansa ya jurruhu ilayhi yana dawo shi kana ya na umma annabi sallallahu alaihi ya dan ya dan umma ya dan cikin umma na innal qauma tad'afu su mutanen banu isra'il sun raunana da ni sun rena ni ba su dauke ni komai ba wa kadu yaqtuluna ni sai da suka kaima sun kusa su kashe akan wannan bautar dan mariki fala tushrik bi al-ada yace karka bari makiya na su mun da yana daga cikin abin da zaka roki Allah ta yi wanda baya son ka kar Allah ya nuna mishi abin da zai maka dariya yana daga cikin abin da ake roƙon Allah shamatatul a'ada wata ran a ce yana maka da rayuwa shi yasa ka tsare duk abin da ka san za ka ba da uzuri a kansa kiman ka kai in takardun motan ka sun ɓaci ka ajiye ta ran da ka samu kai ka hauka saboda karka zai kana ba da hakuri ma wani kaskantacci kar ka je kana ba da haƙuri duk abin da ya kamata ka tsare mutuncin ka tsare kar ka je kana walakantar da kanka a gun wani wadda bai kai ba wata ilishi kuma zai amfani da wannan ya ganka da gemu ya walakanta tun da ya samu wani abu da zai fake da shi to ka roki Allah ya tsare ka daga dariyar makiya in ma mutum bayi son ka ba abin da zai kalla ya ba sai dai kalla ya ya ce ma ɗan uwansa annabi musa fa la tushmit bi al a'da wa la taj'alni ma al qawmi zalimin kar ka sanya ni tare da waɗannan mutane a azzalimi ma'ana kar ka haɗa laifi na da laifin su nayi iya kokarin na sannan abin ne ya fi karfi qala rabbi ya ubangiji inni ana musa ikfirni wa li Allah ka kafarta mun da ɗan uwa na wa alfilna fi rahmatika Allah ka shigar da mu cikin rahamanka wa anta arhamur rahimin Allah kai mu bi din Allah ku din kai kun je da kaya a maganar sami ku to kwana a nan sai gobe insha Allah sai mu